يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau ɗaya ga watan rajab shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 29 ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na 100 da sha biyar zuwa na da sha shida. wanda su ne hadisan ƙarshen babi na sha biyu babul haffi alal izdiyadi min alkhairi fi awakhir al'umur babin da ke dauke da aya da hadisai da suke kwadaitarwa a kan ƙari da ya ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwa hadisan da za mu yau ko hadisan da za mu yi a yau insha Allah ta'ala a ƙarƙashin shi wannan babi na sha biyu su ne hadisi na hudu da na biyar a babu an anasin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annaba anas allah ya yarda da shi ƙala ya ce inna allaha azza wa jalla haƙiƙa allah mai girma da ɗaukaka Ta الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تبيو دا وحي ga manzo sallallahu alaihi wa sallama akai akai wahayi bayan wahayi qabla fatihi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu hatta tuwfiya har manzo ya bar duniya aksara ma kana wa alai wannan lokaci shine lokacin da wahayi ya fi yawaita zuwa masa muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi an jabiri an jabirin radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yub'athu kullu 'abdin ala ma alai za a tashi kowane bawa ranar alkiyama akan abin da ya mutu yana yi rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi hadisin farko sahabin hadisin shine sahabin manzo anas bin malik bin nadar ko anas dan malik dan nadar shi sunansa anas sunan mahaifinsa malik sunan kakansa kuma annadru ana masa alkunya da abu hamza baban hamza ɗan ƙabila khazraj ne cikin manya-manyan ƙabilu da ke garin madina da haka shi mutumin madina ne kuma ɗan ƙabila khazraj mai ɗawainiya da hidima da wahalta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙari a kan haka ina ɗaya daga cikin masu kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin waɗanda suka rawaici hadisai masu yawa domin ya rawaici hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa addu'a gwaggwaba inda manzo ya roƙi Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita 'ya'yansa ya tsawaita rayuwarsa kuma ya shigar da shi aljanna a rayuwar duniya aka ce kana da dukiya ga 'ya'ya kuma kai tsawon kwanaki to ka gama more mata dama abinda za a ci a sha shi ke daga mutane hankali a duniya to kai kuma kana da shi abu ya taso na gangami da ba za ka iya kai kadai ba ina daga cikin abin da yake daga hankalin bayi a duniya to kai kana da 'ya'ya da jikoki dankan ko na wani gida ba su ka dauki ba iya naka za su ba ka kuma tsawaicin kwanakin nan yana sa ka samu wayewa da gogewa da basira na fahimtar rayuwa idan duk abin da ke daga wasu hankali kai bai daga ba saboda ka san an yi iri kaza ya wuce an yi kaza ya faru an yi kaza ya faru to inda sabo ka saba inda gogayya da kwarewa ka kware sannan kuma karshe duk inda aka ce an yi an gama an tafi babban abin da yake a ran mumini da fatansa a ce dace da aljanna ubangiji rayuwa ta duniya ta yi kyau ta lahira ta yi kyau to manzo sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan addu'a gwagwaba kuma addu'ar manzo karɓaɓɓiya ce Allah mu ma ka datar da wannan sahabi Anas bin Malik ya zauna a garin Basra a lokacin halifancin Umar Allah ya da su da shi da Umar din Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta casa'in da uku da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin sa yana cewa inna ta taba alwahya ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam haƙiƙa Allah ya bi biya ya yi ta goya wahayi bayan wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ƙabla wafatihi kafin mutuwarsa hatta tuwafiya har Allah ya karɓi rayuwarsa akthara ma kana alwahyu alai wannan lokacin ne lokacin da wahayi ya fi zuwa masa me ake cewa wahayi malamai suke cewa wahayi a asalin harshen larabci kalmar wahayi asalinta a kalmar larabci abinda ake nufi da ita maganar da aka yi ta a ɓoye da sauri kai magana cikin sauri kuma ka yi ta yanayin rada daga kai sai wanda kake gaya wa san me kake faɗa masa wanda ke gefe da gefe ba zai san me kake faɗa ba shi yake cewa alwahayi kuma wannan ma'anar ta fito fili karara ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin in ane masa wahayi suna iya fahimta da shaidawa da ganewa ta salon yanayin da yake shiga yake samun kansa a ciki in lokacin gumi ne su ga guminsa ya ninka fuskarsa ta sauya jikinsa ya yi nauyi bai suke cewa in jikin annabi yana jikinka aka yi masa wahayi za ka zaci kafin a gama ƙashinka zai rududdige za ka ci kashin kafa ka zai rugu-rugu kafin a gama masa wani saboda nauyin da za ka jayi za ka ɗauka wata dala aka ɗauka aka ɗora ma kan kafa yasa Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da wata magana mai nauyi mai wahalar karba to amma ba sa jin me ake faɗa masa a lokacin da ake masa wahayi sai dai an gama su ya ce da su kaza kaza kaza kaza su fahimci mai aka to kaga maganar da aka gaya wani a ɓoye kuma da sauri da sauri aka yi ta har aka ƙare ta kai da kake gurin baka ji baka san an yi ba sunanta wahayi tana kama da rada ko ko ka ce telefon da ake yi irin da dan uwanka ya ɗauki telefon ya sa su ƙari maganganun sai dai shi ka ji abin da yake faɗa amma baka ji mai wancan yake faɗa in ban da yanzu da aka yi free ko hands free a ce an sa ta yadda kowa ma zai ji abin da ake to an ce wahayi abin da ake nufi da shi magana da take mai sauri ko ma ɓoyayya da sai wanda ake gaya wai san mai ake faɗa masa wanda ita ce ma'anar wahayi a harshen larabci to a shari'ance wajen malamai masana addinin musulunci suna cewa abinda ake nufi da wahayi shine maganar da Allah subhanahu wata'ala ke yi ta sirri da bawan da ya zaɓa daga cikin bayinsa in ma kai tsaye shi da bawan bawan ya ji abin da Allah yake faɗa masa ya kiyaye in ma kuma Allah ya sanya tsakani wani a tsakani shine mala'ika jibril alaihi salam tsakaninsa da manzan da zai wahayi sai a gaya masa a fada masa saƙon da ake so ya isar wa al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su to wannan shine wahayi saƙon da allah yake bawa wani bawa daga cikin bayi da ya zaɓa Dan ya isarwa wasu daga cikin bayansa da saƙon abin da yake so su yi shi yake cewa wahayi Allah yake cewa fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai annabi adam sai ya karbi kalmomin neman tuban ubangiji subhanahu wata'ala kan abin da yayi fataba alai sai Allah ya karbi tubansa saboda haka saƙon da Allah yake yi zuwa annabawa da manzanni su kiyaye abin su fahimce shi su aiki da shi shi ake cewa wahayi to malamai na ambata cewa wahayi ina da sufofi da Allah yake sa zuwa ga annabawa da manzanni ina da matakai ɗaiɗaiɗai har guda hudu matakin farko mafarki Allah yakan yi saƙo zuwa ga annaba da Manzani ta hanyar mafarki manzo zai kwanta ko annabi zai kwanta ya yi mafarkin abu kaza kuma wannan abin in ya tashi ya zama abin aiwatarwa kamar yadda annabi ibrahim yake cewa ɗansa isma'il ya bunayya inni ara fil manami anni aghbahuka kai ɗana isma'il na gani a cikin mafarki ga ni ina yanka me kake gaga Bala ya abati fa'al ma umar yace baba kai abin da ake umartar ai ko annaba da manzon da abin da aka faɗa muku an farki ai umarni ya abin da aka sa baka da matsala da ni yanka ne an gane ku Allah ya ce karshe dai wa fadainahu bi bihin? azim sai muka fanshe shi da abin yanka babba a ce to kyale shi yanka wannan a madadin su da su annabawa in suka yi farki wahayi su da annabawa a kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ta faɗa wa sahabbai an nuna min kaza na ga kaza na ga kaza kaza zai faru kaza shi kaza to amma banda su ba wani wanda zai zo yanzu ya mafarki ce ai shi ya gani a mafarkinsa an ce ga wani sako da za a karba a ci gaba da yi shi ma kamar yadda a karɓi sako annabi Muhammad ya aiki da shi bai isa ba in ya gari mafarkinsa in abin da ya gani a mafarki ya yi daidai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na sako sa ce mafarkin ka mafarkin alkhairi mun maka fatan alkhairi tunda kaga abin manzo ya tabbata in kuma farkin ka ya ci karo da abin da manzo ya kai ai shedan ne kawai ke wasa da ka a ci gaba da neman tsari ai ta sadaka da addu'a Allah ya tsare ko yawwa sannan karo na biyu ko mataki na biyu shine ilhama kimsawa da Allah yake wa annaba da manzanni na saƙon abin da yake so ya sanar da su ta hanyar zuciyarsu ta karɓa ba kawai su ji sun kiyaye a zuci sai a kimsa musu kamar zubin yadda kai zuciyarka za ta baka cewar ai kuwa da zan nike wannan ayar a markaɗe ta in aka tace ruwan mai kuma marka tauna muna zubar da tsakin kana jin wato ya cika maka baki kuma ko ka ji bakinka ka gaji da tauran ai ko da zamu markade markaɗe wannan ayar a ɗan tace ruwan a ɗan ƙara mata ɗan wasu dan abubuwan ƙara sa zaki ɗan ɓawon abarba da wani sauransu za ta faka daɗi kuma mun huta da tauna ai haka ake da haka da aka samu kunan aya su zoɓo su waye ko to da ilhama ce irin taka ta zuciya ta baka kai kaza kuma ka yi a dace a cin maka, to amma ta annabawa saƙon abin da Allah yake so su sani su isar nasa da yake so isar wa bayi yana isar musu ta irin wannan sala an fahimta to shine arrau al-ilqa'u ko an-nafathu fi ko al-ilqa'u fil qalb Allah ya jefa musu saƙon abin da yake so su isar a zuci nan da sai su ji an kimsa musu abin kuma su isar da saƙon sai kuma salo na uku shine magana da Allah yake da annabawa da shamaki tsakani ba za su gan shi ba sai dai su ji abin da yake faɗa musu na saƙo wa kallama Allah Musa taklima minhum man kallama Allah ko tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yace minhum man kallama Allah daga cikin annaba da manzanni akwai waɗanda Allah ya zanta da su wanda nan Musa yana daga ciki da haka ma jin ya ji zancen Allah sai yake kamar in ya nemi ya ganshi zai ganshi qala rabbi arini anzuru ilai qala lan tarani sha ubangiji nuna min kai in ganka tunda na ji na jin magana ina fahimta ina gane abin da kake faɗi ita ai ba zai yi ban tsara haka ba nan duniya Musa da haka bai iya ganin Allah ba su da saƙon da Allah yake so annabawa ko manzanni su isar zuwa ga al'umma in ya zamanto an sanar da su ta hanyar magana to nau'i ne daga nau'o'in wahayi da Allah yake wa annaba da manzanni sai kuma salo na hudu shine wahayin da yake faruwa da wani tsakani shine mala'ika jibril alaihi salam dan aiken Allah zuwa ga annaba da manzanni saboda haka to shi akan iya taso shi da sakon abin da yake so zo ya sanar sai zo ya samu annabin da aka turo shi da shi ya sanar da shi wannan abu kamar yadda ya faru da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahih Bukhari a kitabu badil wahyi hadisin da aka karbo daga Aisha Allah ya yarda da ita take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake kogon Hira da wato ainihin mala'ika izo masa ya fara da kama shi ya danƙe shi sai ce da shi ikra ice masa ma'ana bi ƙari ice sake danƙata na tuya isa ke ni sake cewa ikra na ce masa ma'ana bi ƙari ni fa ban iya karatu ba mai karatu ba ne yace na uku ya sake dankata na cuya a kamun da da ya sake ni sai yace iqra bismi kalla zai khalaq sai na maimaita abin da ya faɗa har aka kai ga aya biyar ya zama shine saƙon abin da aka sanar da shi a farkon fare masa wahayi ayoyi biyar na farkon suratul alaq to wannan akan turo mala'ikan ko ya zo a saffasa ta halittar mala'ika manzan ya gan shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganinsa a siffarsa ta mala'ika sau biyu a rayuwarsa ko kuma a turo shi ya zo a siffar wani daga cikin sahabban annabi kamar yadda ya sha zuwa a siffar dihiyatul kalb wani mafi kyawun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo a safarsa kamar da yake cikin hadisin umar da yake cewa bainama nahnu julusun inda رسول sallallahu alaihi الله عليه alaina rajul kawai sai muka ga wani mutum ya bullo mana kwatsam ba zato ba tsammani muka dube shi muka mu ba mu san shi ba bako ne ko ba alama buɗe a jikinsa na matafi gashi baki wulin riga fara tas ya ko ina ba sai da ya zo ya jingina gwiwoyinsa jikin goyon annabi ɗora tafukansa akan cinyoyi sai kame annabi tambaya sanar da ni menene musulunci annabi ya bayani menene imani annabi ya bayani menene kyautai annabi ya bayani har aka kai ƙarshe karshe da annabi yake cewa da su kun san waye ku mai tambayan nan bayan ya tafi ma suka ce Allah da manzo suka sani su to ai mala'ika jibril ya zo dan ya sanar da ku addinin ku shi an kimsa masa amsar da zai faɗa shi kuma an kimsa masa tambayar da zai masa ibada amsa an fahimta to saboda haka wannan salo na hudu ke mai sa tsani tsakani shine mala'ika jibo ko ya zo da sakon ya karanta masa ya kiyaye shi sa Allah yake cewa shi la tuharrik bihi lisanaka bi ta'jal inna alaina jam'ahu wa qur'an shin ana karanta maka dai na gaggawa kakkada da iya karanta shi da kiyaye shi da tattara maka shi a kirji ka ji ya zauna namu ne za a yi maka da ka saurari in ya faɗa bi shi a hankali kai maka za ka iya sani uka balatansa za mu sanar da kai ba za ka manta shi sa sai ka roƙi Allah Allah ka sanar da yadda ba zan manta shi ne mai baruwa in ya baka shi ke eh to wannan shine salo salo guda hudu da ake da su na wahayi to shi ne ake faɗa mana a wannan hadisin cewar ɗayan irin waɗannan salo na saƙonni ya yawaita zuwa wa manzo annabi muhammad ko an riƙa masa su akai akai a yi wannan a yi wannan a yi wannan a yi wannan a lokacin da ya kusa mutuwa a lokacin da rayuwarsa ta taho ƙarewa to ne mana inna allaha تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه qabla قبل وفاته حقيقة Allah. ya yi ta biyunta wahayi bayan wahayi wahayi ina biye da wahayi shine ta tabo ya yi ta biyo wahayi da wahayi akai akai wani bayan wani qabla wafatihi kafin mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi malamai suke cewa ma'anar hakan ana sanar da mu cewar zancen Allah subhanahu wa ta'ala. da saƙonsa da yake sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na dokoki zuwa ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yawaita a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kusa barin duniya a daidai lokacin da abinda aka ɗeba masa na kwanaki da shekaru da watanni ya taho karewa to shi malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi haka don ƙara ɗaukaka darajar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙara wato ainihin bayyanar da matsayinsa ta yadda yawaita wahayin zai sa shi yawaita karanta littafin Allah da faɗar saƙonsa zuwa gabayi ya rayu tsawon shekarun da yana ta faɗa saƙon Allah ina ta faɗa saƙon Allah to a lokacin da rayuwa ta to karewa sai abin ya yawaita akai akai kusa da kusa akai akai to wannan abin zai sa shi ta faɗa saƙon Allah i ta faɗa saƙon Allah saƙon Allah zai yawaita akan harshen sa fiye da irin yadda aka rike masa a baya saboda me idan bakinsa ya zama yana ta faɗar abin da Allah yake so ina ta isar da abin da zai zama shari'a ga bayi to ɗaukaka ce ƙarin lada ne ƙarin matsayi ne a daidai lokacin da rayuwarsa ta taho ƙarewa kuma dama malam ya kawo mana hadisin zai mana bayanin ana so bawa ya dage da yin aikin alkhairi fiye da yadda ya saba yi a lokacin da rayuwarsa ta taho ƙarewa to ashe haka manzo Allah ya tare dan masa a ƙarshen rayuwarsa za a yi ta masa wahayi akai akai dan alkhairi ita fita daga bakinsa akai akai saboda ƙarshen rayuwarsa yanzu kuma an yi haka dan addini ya cika dan saƙon da ya so isarwa ya kammala da haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da duk abin da za a saukar na sako na wahayi na dokokin Allah ya gama tabbata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai da komai ya cika yasa da imam malik Allah ya kasa da hamma yake cewa duk abin da bai zama addini a lokacin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bayan rasuwarsa ba zai zama addini ba to shine ɗaya daga cikin malamai abdulkadir irfan cikin littafin rawdatul muttaqin yake cewa sirrin da ke cikin wannan hadisi a wannan gaba ta yawaitar wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai rasa alaka da nasaba da ayari da jama'a jama'a da aka samu suna ta shiga addinin musulunci bayan buɗe garin makka an ta samun ayari jama'a jama'a adadi adadi dandazo dandazo suna zuwa karɓar addinin musulunci to kuma a daidai wannan lokaci sai zamanto sun yawaita tambaya na sanin hukunce-hukuncen addinin da suka shigo bayan waɗanda suke a ciki da suna da tasu bukata ta tambaya kuma ga sababbi sabo a cikin harka ya fi sanya jiya abin yake kuma ya fi rashin jin nauyin ya tambaya ba kamar wanda ya daɗe a ciki ba ina ga cewa ba ko tambaya fa za mu yi wa manzo ba shi da wannan sanin abubuwan shi ko wanda bai daɗe ba kawai shi hankoransa ya zai maza ya haɗi abin da wasu karga shi haɗi shi ma ya samu ya tara to nan sai sa aka samu yawaita tambaya yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka kasnan tambayoyi suka yi ta yawa maza su mata su tsofaffi su samari su matasa su to wannan zai sa ita tambaya shi kuma zai ta bada amsa amsar da kuma ba za ta bayu ba da gare shi za ta saukar da wahayi ina isar da sakon abin da kira kamar san da aka saukar masa da inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce manzon Allah mun iya yadda ake maka sallama mun koyi wannan mun zo mukan ce assalamu alaika ya rasulullah to amma salatin shi kuma za mu maka suka ce ya jugum shi ma ina jiran amsa suka ce har muka da na san dama ba mu tambaye shi ba mun sa cikin wani yanayi sannan sai ce to ku ce kaza Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe salatul ibrahimiyya kaga wannan sai ke cewar suna tambaya ana ba da amsa suna ba suna tambaya ana ba da amsa kuma abin da ya rage ba sani ba na sakonni ana da saukar da su saboda lokacin tafiyar sa yayi to wannan yake sanar da mu cewa a duk sanda aka ce rayuwa ta taho karewa to ana buƙatar bawa yawaita aikin alkhairi fiye da yadda yake lokacin kuruci dan ya zama sa yafi fi sa kyau zai ya zama alkhairinsa a ƙarshe ya yawaita ya ko fiye da a farko hatta tuwfiya har manzo ya rasu aksara ma kana alwahyu alaihi a wannan lokacin ne wahayi ya fi yawaita a gare shi saboda haka duk zamanin da aka yi ana masa wahayi a farko farkon wahayi a rika samun yankewa da ɗaukar lokaci mai tsaho ba a saukar ba har ma na suka samu damar su rika cewa da manzo to kai ai ubangijin naka da kake ta tuta ubangijin ka muna gafa shi ma fa yayi watsi da kai sabon da kake faɗa kace an sauka ma kaza an ce ma kaza shiru mun ji yanzu baka kawo sabon sako to kago wannan yake nuna ce to a lokacin da kuma wato ani aka samu fahimta da dandazon wanda suka shigo aikin da ya zo ya ci karfinsa to abin da ya rage sai aka ta saukarwa akai akai akai akai to har wayo daga cikin hadisan da suke daɗa fito mana da ma'anar wannan hadisi da kuma ƙara ƙarfafarsa wajen kyautata ayyukan alkhairi da yawaita su a lokacin ƙarshen rayuwa na ana faɗa mana abin da ya rage ba a saukar ba an ta saukarwa ko to wanda kuma aka saukar baya fa shi kuma yaya shi kenan tunda an saukar an bar shi ba a taɓa shi ba a kula shi sai dai wanda ake ta saukarwa a sai ake faɗa mana cewar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam aka ta saukar masa sabon sako yana ta barwa a ƙarshen rayuwarsa alkhairin da yake isarwa yana ninkuwa yana karuwa to haka kuma abin da aka saukar masa tun farkon kira zuwa wannan lokaci bai bashi haka ba yana koma masa yana bibiya a matsayin ƙarin aikin alkhairi a lokacin da rayuwarsa ta hukari abin da zai tabbatar mana da haka hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita wanda aka karbo daga aisha allah ya da ita take cewa annabi tsira da aminci allah sabbata gare shi wata rana Esta Fatima ta zo gida wajensa ta ziyarce shi sai ya zaunar da ita dab da shi a damansa ko hagunsa a daidai wannan lokaci sai ya sirranta mata magana magana da ita a ɓoye daga ita sai shi ba wanda ya ji mai faɗa mata aisha ta ce bayan an gama sirrin ya faɗa mata magana ta farko sai ta fashe da kuka sai sake mata wata raɗar sai ta kama dariya irin ta yara mai kuka yana dariya abin sai ba aisha mamaki ya wanda yake kuka yanzu kuma ya ɓike dariya kuma nan take sai ta so ta ji me aka faɗa mata ni mai manzo ya faɗa miki da kike kuka kuma kike dariya sai ta ce ba daga bakina ba sirri ne da muka da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo na kuma mahaifi ba za ki je daga baki aisha ta ce to bayan allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran manzo ba shi a duniyar kuma da wani sirri wanda ya ba da sirrin baya na ya rasu ta ce ni dai wannan abin yana ci na sai na sake tambayar musu ni fa wata rana manzo ya taba ga miki wata magana kika yi kuka kika yi dariya san ta je wani abu ne inda wani abu na ilimi kada ya boye gare ta sai ta ce eh to yanzu zaki iya ji saboda abin yanzu ya tashi daga sirri kowa ma ya sani na faɗa yanzu ban bayyana sirri ta ce za ki iya ji yanzu ta ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zantar da ni a karan farko cewa ya da ni hakika mala'ika jibril ya kasance yana bujiro masa da alkur'ani duk shekara sau guda abin duk da aka saukar masa za a zo a yi maimansa tartar tartar har sai an dire manzo yana yi mala'ika jibril ina ji ko mala'ika jibril ina yi manzo yana ji shi yayi shi ma yayi shi yayi sai sun dire duk abin da aka dan abin da aka yi tabbata ci gaba da zama kuma inganta sannan kuma lada maimaitu ininku ta ce haka suke duk shekara amma ya faɗa min kuma cewar a wannan shekarar ya zo masa sau biyu ma'ana sun kai sun kawo a ƙur'ani har sau biyu maimakon da suka saba yi sau ɗaya a wannan karan annanka kaga hatta tsohon abin da aka saukar masa duk shekara yana bi amma a shekarar da ya bar duniya so biyu ya kai ya kawo ta ce sai ya ce da ni ni ku ina ga wannan abin da aka yi min a wannan shekarar ba wani abu ne kawai ana sanar da ni ne lokacin tafiya ta yau ta ce yana faɗar wannan sai kuka da yana gaya min zai riga ni mutuwa ina faɗa min ya kusa mutuwa to sai na kasa riƙe hawa Shi ne kuka ga ina kuka ta ce abu na gaba kuma da ya ga haka bayan ya ce da ni ina ga wannan alama ce cewar na kusa tafiya kuma cikin iyalaina bayan na tafi kece ce wacce za ke fara riskata daga tafiya ta za ke bayana ba da ɗaya ice mata kuma madalla da magabaci idan ya zama ni ne a gare ki cikin caba da magabaci kuma za ki je ki riski wanda ya fi kowa to saboda haka ta ce bayan ya faɗa wannan shine na sa raki sai na kasa riƙe hawaye to sannan sai sake wanzan sirrin da ni sai ce ke fatima ba kya so ki zama cikin shugabannin mata gidan aljanna ce wannan kalma da ya gaɗa mu kuma cewar ashe wannan abin da ya faɗa mu da wannan abin da ya sanar da na sako magana ce ta in daure in cije ga abin da zai biyo baya na sakayya zan zama cikin shugabannin matan gidan nan, faɗa min wannan kalma sai ta mun daɗi ko su na kama daɗi to kun ga wannan hadisi yana sanar da mu cewar lokacin da rayuwar manzo ta taho karewa bayan yawaita masa sabon wahayi da ake alkhairi yana ta maimaituwa kan harshen sa na sakon Allah zuwa ga bayi to tsohon sako ma da aka saukar masa ya ci gaba da dandakarsa ninkin yadda ya saba ko to wanda sai ke san da mutuwar mu ma idan rayuwar mu ta taho karewa kaga an ɗan tura a shekaru to dage jimanci alqur'ani dimanci subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalmomin da Allah ya fi so dimanci abin da ya shafi wato ayyukan alkhairi sadaka sada zumunci kyautata magana kyakkyawan zato da abubuwan da suka kama da adalci kwatanta gaskiya riƙe amana ba a ce kuma lokacin da rayuwa ta to ƙara sannan kafa ƙwarewa a wannan ba ka asara ta zo ta yi muni ce ai wannan yanzu ai ba sama da shi ai goga ai expert ne a harkar tsiya ta to kaga an yi asara to abin da ake so lokacin da rayuwa ta to karewa alkhairan ka ku ya fi farkon rayuwarka matsalaka da abubuwan da suke na shirme su takaita su ragu su zama sun karanta a cikin rayuwa shi ne kin alamar kyakkyawan karshe Allah ya samu dace to hadisin da muka yi da ke maganar wahayi ya ta zuwa wa manzo sallallahu alaihi wasallama a gabda. lokacin da ya kusa barin duniya ina sanar da mu abubuwa ina ƙaran mu ina amfanin mu da fa'idoji kamar haka na farko ina kwadaitarwa akan cewar a shagaltu da alkur'ani a ƙarshen rayuwa ko da wahayin da ake masa na saƙon alkur'ani isar da saƙon abin da zai isar zuwa ga al'ummarsa zancen Allah ne zancen da babu shi sannan hadisin ina sanar da mu cewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya karɓi rayuwarsa sai da aka yi ta saukar da abin da ya rage na wahayi ta tas sannan Allah ya karɓi rayuwarsa ba wani wanda zai ce ga wani sako da ba a san shi daga wajen manzon Allah ba shi ma na cika addinin musulunci a karɓa a yi ba zai yi ba sannan hadisin yana sanar da mu cewar yawan saukar wahayi da ya ta faruwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwa ta manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi alama ce ta karatowar lokacin mutuwarsa shi yasa yake cewa da yassa ina ga wannan abin ba wani abu ne face tafiya ta ce ta saboda saƙonni sun ta zuwa akai akai sannan kuma al'ummar da ake so su gane da ɗaya da ƙyar ike shiga yanzu kuma na zuwa dandazo dandazo ayari ayari ta tafiya ta ta tafi inda ka gama aikin ka kuma zama ba naka ba shi ne irin saƙon da wannan hadisi yake ba sai hadisin da ke bai da shi sahaban hadisin shine jabir dan abdullah dan amr dan haram jabir dan abdullah dan amr dan haram ana masa alkunya da abu abdullah mahaifinsa sunansa abdullah kuma ana cewa da shi baban abdullah galibi za ka tara irin wanda tana faruwa irin su sahaba annabi abdullah dan abbas ana kiransa abul abbas kuma ibnu abbas sau tare za ka tara 'ya'ya suna sanya sunan iyayensu a 'ya'yansu ne da ya samo asali tun sahabbai shine mun an sa suka na cewa baban gida ko eh da kuwa faɗi suna shi baban gida da duk gidan nan tushensa wani ne kuma sunansa aka mayar ko shi ma mutumin madina ne kamar yadda anas yake mutumin madina shi anas dan kabilar hazrat ko to shi kuma dan bani sulaim bani salama dan bani salama ne kabirar bani salama an haife shi kafin hijira da shekara goma sha shida kafin manzo ya yi ƙaura daga makka zuwa madina da shekara sha shida aka haife shi sahabi ne dan sahabi yadda yake sahabi haka mahaifinsa yake sahabi ya halarci wato caffa da alkawarin taimakawa manzo da aka yi wanda ake cewa al'aqaba karo na biyu da aka yi to da shi da babansa duka suka je aka zauna aka tattauna da manzo cewar sun gamsu sun nutsu sun amince ya baro maka ya taho madina kada ya ji komai duk abin da yake bukata na ɗauki za su bashi yadda za su tsara 'ya'yansu da dukiyarsu haka za su tsare shi ba za su bar wani abu ya taɓa shi duk wanda ya nufo shi ko su ko shi to wannan ina daga cikin abin da yake wa sahabbai daɗi in an zo ana faɗan matsayi sahabi daga cewa da ni aka yi bai'a ta kaza bai'atul aqaba da ni aka cewa duk ma wani wanda ya taimaka manzo bai samu damar taimaka masa sai da muka alƙawari muka saba masa jin nutsuwar cewa ya taho ba kuma ya taho mu ne sala mu ne sanadi mun taimaka ko mun zama sala wani ma ya taimaka to yana daga ciki abin da ba ake kirga shi a matsayin matsayi da suka samu to shi ma ta ku wannan matsayi ya halarci yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya har yaƙi goma sha tara amma Allah bai sa ya halarci yaƙin badar da na uhud ba ina daga cikin wanda suka rawaci hadisan manzo da yawa domin shi ma ya rawaici hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in sannan a ƙarshen rayuwarsa ya tare a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama don ba da karatu ma'ana durana ka zo ka ɗebi abin da ka ɗiba daga cikin irin abin da Allah ya ilmantar da shi na sanin Allah ya ce annabi ya ce ka zo ka yi karatu ka tafi wannan ya zo yi tafi wannan ya zo yi tafi a shi wannan karatun da muke a masallaci ya samo asali tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda makarantar farko ga musulmi masallaci ce yadda manzo ya rika koyarwa sanda yana raye a masallaci sahabban suna zama suna jin karatu haka sahabinsa Jabir dan Abdullah ya goya akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika yi da haka a ƙarshen rayuwarsa masallacin manzo nan ce makarantar da ya rika da karatu kafin ya bar duniya ya rasa idansa ina ɗaya daga cikin waɗanda annabi yake cewa duk wanda Allah ya jarrabe shi da ababen ƙaunarsa biyu idanuwansa da rasa su ya yi haƙuri idan gana ga Allah sakamakonsa aljanna so da haka ya rayu rayuwa mai tsaho domin ya rayu har shekara casa'in da hudu a duniya shekara casa'in da hudu kuwa dama manzo ce al'ummarsa yan sittin saba'in kaɗan ne suke haura to jabir bin abdullah yana cikin wanda suka haura shi a kan saba'in din ma ya ƙara ashirin da wani abu in kuma ka ɗauki sittin ya ƙara talatin da wani abu ya fi rabin sittin din ko eh. kuma dama mun karanta hadisi mafi alkhairin mutane wanda shekarunsa suka yawaita aikinsa kuma ya kyautata suna daga cikin da Allah ya musu wannan baiwa ya rasu a shekara ta 44 da hijiran manzo sallallahu 74 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a 78 Allah ya karɓi rayuwarsa ya rasu a Madina Allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yub'athu kullu abdin alama mata alai za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu a kai to da ya ce yi ba aka kullu abin za a tashi kowane bawa wannan kalma ta kowane bawa ta kunshi duk wani wanda ya balaga shari'a ta hau kansa dokokin Allah suka zama sun kama shi na yi bari to duk wanda ya kai wannan manzalin ɗane shi a rayuwarsa ta duniya a a bawa ya kansa yayi wani ɗawainiya da bauta a a namiji yake ko kuwa mace ce to wannan bawa za a wato tashe shi ranar alkiyama alama mata alaihi akan irin abin da ya mutu a kai na aiki irin aikin da ya mutu yana yi a kansa za a tashe shi Shi ne ma ya tabbata a wani hadisin da Imam Bukhari rawaita yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wani mai saba alkawari ina da tuta ta musamman da ake tanada masa a ranar alkiyama don kowa ya shaida wani da ya rayu a duniya mai saba alkawari gashi hadisi ya tabbata cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake da mata biyu sai ya karkata ga ɗaya su a rayuwarsa ta duniya ya mutu akan wannan harka ta karkata zuwa ga ɗaya su za a tashe shi ranar alkiyama tsagin jikinsa ɗaya a jirge farala da kasa ne na gaske irin na lahira ba ma na duniya ba da haka zai tashi a lahira Allah ya yi haka don a shaida cewar wannan ya mutu yana mai zalunci mara adalci a mu'amalarsa da matansa kaga an tashe shi akan abin da ya mutu yana yi wancan ma an tashe shi da alamar take tabbatar da abin da ya mutu yana yi kuma Allah yana faɗa mana a cikin alkur'ani allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas masu cin riba a duniya suka mutu suna cin ta. ba su tuba sun daina ba za a tashe su ranar alkiyama kamar wanda shaidanu suke hamɓarewa la ya na illa kama ya ƙumun lazi ya ta shekaru. yadda masu farfadiya suke ta shaidanu kaga mutum kuna tafa da shi ko sai ga an ɗauke shi cik sai ko a saka kansa a ƙasa sai ka jama da a ya ƙara ganshi a wargaje kamar wani bawan Allah da muka rada shi a rijiyar lemu Allah ji kansu da ta shekara mun tafi makabarta da shi za a tafi makabarta kawai muka ji ihu jiwa da zami kamar an ɗaga shi duka an juya kan ƙasa ko sai kaf zo da goshinsa haka shaidanu suke wannan mugunta to saboda haka Allah yake cewa masu cin raba haka za su tashi ranar alkiyama in sun tashi su sun tashi su rimu saboda akan abin da suka mutu suna yi a kansu za a tashi su wani alama ce ta cewa su maciya raba ne a lahira Allah ka kiyaye to irin waɗannan abubuwan shine annabi yake faɗa mana za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu yana yi na aiki to kaga tunda aka faɗa maka haka ka san sanda zaka mutu baka sani ba yanzu ne in an jima ne gobe ne jibi ne za ka sheka ne wata ɗaya na ya rage to kaga a shara cewa yi ta yin aikin alkhairi tana zuwa ta ta same ka kana aikin kirki amma ka shagalta haimu shekara dubu annabi dada waye dama in wasa kake wato ka daina saboda baka san ranar mutuwa ka ba to yi kokari aikin kirki ya rinjaya a cikin abubuwan da kake ya yawaita ya zama shi ka saba shi ne abin yinka to in ta zo maka sai ta zo maka akan aikin kirki sai a tashe ka akan sa ranar alkiyar. shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa waɗanda duk suka mutu a filin aikin hajji ana aikin hajji ana labbaik Allahumma labbaik annabi yake cewa kada a sa musu wani likafani daban da wannan wanda suka sa a dama shigar likafani ake ta. ce kuma kada a rufe musu kawunan su an sa sa a kabar domin za su tashi ranar alkiyama suna labbai Allahumma labbai labbai kala kala kala dama kansu suka mutu kuma za a tashe su suna yi fa innahu yub'athu yawm qiyamati mulabbiya duk wanda ya mutu a aikin hajji yana ta labbaika a umara sai Allah ya karɓar sa to za a tashe shi yana mai labbaika Allahumma labbaik haka mayaki manzo yake cewa sun mutu da jini a jiki ya ce kakku wanke masu jinin su ku basu da shi za a tashe shi za a tashe su da shi yana kanshin almiski amma ga shi kala jini kaga sun tashi akan abin da suka mutu aka to wani sai yake sanar da mu cewar kai ma yi kokari ka lazamci alqur'ani ka lazamci sallah ka lazamci azkar da manzo ya koyar lazamci wato ayyukan kirki sada zumunci ciyar da abinci sadaka faɗar magana da ta dace ah, to ba an yi malallahu assalamu alaikum ba ko ba sallama ce ta sa ya zama assalamu alaikum din ba gaba da to ko mutuwa ya sa Allah sarki malalan assalamu alaikum ne rasu saboda ya da sallama ko to haka za gani sai zaman to abin kirkin da ka saba za ka ah, Allah sarki Allah rama mai sauka dubu ne ya tsira su saboda sauka dubun yake ya kai ya kawo ya kai ya kawo kullum aikin kenan ba dare ba rana a tsaye yake a zaune yake a kwance yake sai da ji irin su haka ba gani irin su limamin mu Allah ya saka masa da dai da suke karatu suke ana ruwa za ka zo kai kana neman wajen fakewa shi kuma da inda ya samu irin fasa da ka ji kori aya in wanda ma hakuri ne sai ya faɗa Allah ya sa mu dace to wannan hadisi na sanar da mu cewa kowane bawa irin abin da ya rayu ina yi a nan duniya to a ranar alkiyama akan wannan abin za a tashe shi inna alkhairi ne hadisi yana sanar da mu cewa dukkanin bawan da ya kai manzalin balaga bace ko namiji za a tashe shi akan abin da ya mutu yana yi a nan duniya idan abin alkhairi ne zai tashi na abin alkhairi idan abin na sharri ne zai tashi da alamar yin wannan sharri ko a gan shi na yin sharrin a fili saboda haka yan uwa sai mu tsayu da dagewa da ayyukan alkhairi tunda ba wanda ya san sanda za a karɓi don a dace da cikawa da kyakkyawar kalma shi yasa zo yake cewa mun kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen magana ta zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna aikin abin da ya mutu akai nesa ko saboda haka

eh za ta dauka cikin wahayin da ah, Allah iya manzo a ko wanda mala'ika jibril aka aiko da sakon yazo ya faɗa musu eh za ta dauka inda wani kuma ba lafiya iya tasu tambaye yake cewa batun salatul ibrahimiyya da aka tambayi manzo ya za a masa salati sai ya faɗi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mafi gajarta ciki akwai kuma wasu lafazan suka kuma haka so yace to kuma yaje sukan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim iya haka to shi kuma ya wani eh, shi ma ita wannan ruwayar ta zo a hadisin da manzo i koyar da addu'ar shiga masallaci har ba an samu cewa idan za shiga ka'aba to yakan ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma abuwa ba rahmatika sai malamai suka ce tun da shi ma ya fito daga bakinsa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim to ya isa ya zama dalili cewa daga bakin manzo aka jiyo shi mafi karanta abin za ka iya faɗa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ko ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim ka hada da alayensa a ciki to malamai suka ce wannan ya tabbata amma duk wanda ba daga bakinsa aka ji ba to a haƙura da shi a yi nasa shine daidai alaikum salam eh sayyidina lafazan da suka zo ba mai sayyidina a ciki eh, har ma littafi akai akai cewa ba inda lafazin sayyidina ya zo a cikin salatin da ake wa amma an ka dauki kalmar sayyidina din aya ku hadisi da cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban duk dan ɗayan adam ba ina faɗa bane dan alfahari matsayi ne da Allah ya yi to amma ka matsaye ka faɗe shi a matsayin salatin da annabi ya faɗa a yi masa ka ratso da sayin na ɗin lafizan ba su zo da haka haƙura da shi shine daidai assalamu alaikum wa alaikum salam ce malam assalamu alaikum a wajen aiki na akwai wani makocin wajen yana da wireless service sai na yi connecting ta wayata ba tare da sanin shi ba yanzu kuma duk lokacin da na je wajen aiki yana kwanaki to me hukuncin hakan da na yi ya ja masa sabis ba da izini ba da izinin saba'i eh. haka hukuncinsa ije nemi yafiyar abin da ya a baya na? eh tambayar da ke faruwa da cewar a gurin aikinsu akwai waya akwai wani makocin gurin yana da wireless service akwai wireless service da yake da shi shi makocin nasa to shi kuma sai je alakanta tasa wayar da wannan ba tare da sanin shi me abin ba yawwa sau da aka duk sanda ya je gurin aikinsa shi ma lafiya lau bai da matsala shi to mai hukuncin wannan na farko ije ya sanar da mai wannan abu to gaskiya a baya karancin fahimta ko kuma harka ta shaidan ga abin da ya faru ga abin da ya faru to kuma musulunci bai da irin wannan tsari haƙƙinka ne sanar da kai nemi yafiya ya ce ya yafe shi ke magana kuma ci gaba sai a san abin da ke akwai zai a ci gaba ko ka a ci gaba nan ma a sani an fahimta ko in ya ce to ka ci gaba ba komai ma na ban maka ma nan gaba ba komai ka zo a ci gaba ba wani na yafe wancan da aka yi na baya ba da yadda ta ba na halatta maka nan gaba ma babu komai ko kuma ce to iya nan abin da aka yi na baya wuce daga haka shi ke to shi ke sai a tsira saboda duk abin da yake haƙƙin waninka ka taɓa shi ba da yardarsa ba to a ranar alƙiyama sai ka biya sai da in ya yafe maka to wannan ko ba na yake mai hukunci mutumin da ya gama makaranta lokacin karatunsa sai yake yin kamar din cewa cewa kenan ƙara kudin makaranta a gida kenan ko makamacin haka hmm. sai kuma yanzu shi ne ya fahimci cewa hakan ba kyau so da haka lokacin da yake makaranta ana maganar registration dubu biyar zai ce dubu goma ko dubu bakwai so da haka dubu biyar na registration dubu biyar kuma na sawa aljihunsa to kuma gashi an yi makaranta an gama to yanzu kuma ya za a wani abin da ya to tunda mai wa mahaifinsa yawa watakila ko ko wani magabacinsa cikin ko kanin mahaifi ko wa kuma kamacinsa to ana iya zuwa su to yaya a baya dai an ɗanyi abubuwa na kurakurai a matsayin na masu ƙuruciya ko kuma baba ko kuma babba ko kuke gaya mana a yafi juna da Allah a yafe to wani abin ka faɗo zabge darajar ka iki to kuma sai sa yanzu a wani abubuwan sai rika ɗarɗar ko kafa ka koma gidan jiya ko kuma wani abu mai kama da an fahimta ko to aka da na sanin abin da aka yi na ba daidai ba to ba a cika son kuma ya haɗa shi wannan abin da aka yi to ta hikima sai ka ce to a yafe mu da fatan mu Allah ya samu cika da imani kaza kaza kaza mu dai yaya ko kuma a baffa ko kuma a baban mu fatan mu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi abin da kuka mu ma kuma ta mu da addu'a a ba wani lokaci ai wani lokaci bai da ba na sai ka sai ka fayyace eh ba sai ka fayyace ba shi wannan da na sanin yana da matukar muhimmanci a cikin abin da ba a son yada abin da aka yi na barna da inda ana ganin ka wato kamili wani abin bai fito kana faɗa sai ya ɗanya ku shi maka sai ya aibata ka abu ya eh, zai taɓa ka da kyau wani lokaci eh, Allah ya samu da to ai kana faɗa ka ce ga wasu kuɗi banka ake sai kai bayani aka aka bi ka su sai an so a sani akwai wanda karawa ce in ka ce to babba wannan eh, dan harka gurin aiki ne wallahi muka dan samu abubuwa masu dan kauri sai na ga to ya kamata dama ko ni bashi da ake bi na ko ko dan abubuwa da na ranta baka sani ba to kuma ba a rance ba a sani ba <laughs> ko <laughs> ga dai zaka faɗa sai wani abu ya sai an fahimta in ka ce a bashi to yaushe ka ci bashi nan kai sai na ban baka bashi har nawa ne to nan za ka ba da mafakar ko kuma mabudin tona abin da ya faru har gwanda ma misali ka bar a matsayin wani abin da za a yi wata hidimar gida ko shi ka bashi ba tare da ka nuna wani abu ne ba kai dai ka roƙi Allah ya fi kuma ka mayar da wannan abu za ka iya wannan sa eh, ya fi wa alaikum assalam da kai sai mu rufe

bai inganta ba hadisi ba ingantacce ba ne za ga wasu na ta irin wannan kaje duka sa idan kai samu matsala garin wani koga idan ka ba hadisi ba ne ingantacce bai tabbata ba Ahmad Shakir malamin hadisi ne gangaran da aka yi dan baiwa cikin malaman masar wanda suka ba da gudunmawa addinin musulunci gagarin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka